صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم جماعة المسلمين assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da haduwa a cikin wannan masallaci na abu huraira radiyallahu an a yau maraicin litinin uku ga watan ramadan shekara ta 1435 wanda ya zo daidai da 30 ga watan jun na shekara ta 2014 muna farko-farko suratul tauba mun kammala karatun ayoyi goma sha ɗaya inda allah tabaraka wa ta'ala yake ba da wato jinkiri na wata hudu ga mushrikai cewa a cikin wata hudun nan su tuba su koma ga allah in ba haka ba kuma to jaziran larabawa tsibirin larabawa ba zai zaunu gare su ba saboda allah ya riga ya ɗaukaka musuluncinsa a ciki kuma shi kaɗai ne addinin da aka yarda a yi a wannan yanki to ƙarshe allah ta'ala ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din idan sun tuba sun tsaye da sallah sun ba da zakka to sun zama yan uwanku cikin addini wani fasilul ayatul qaumin ya'lamun kuma muna rarrabe ayoyi ga mutanen da suka sani

منهم فقاتلوا أئمة الكفر فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم إنهم لا in nakasu aymanahum idan sun kwance rantsuwoyinsu da alƙawurransu min ba da ahdihim bayan da suka yi alƙawari wa ta'anu fi dinikum suka yi suka ga addinin ku a a'immatal kafir to ku yaƙi shugabannin kafirci saboda sun zama war criminals a kowane yaƙi akwai faran hula akwai soja akwai kuma mujiriman yaƙi mujiriman yaƙi su ne waɗanda suka tsaya suka tsara yadda za a yi so da yawa ba su ɗaukan makami amma su ke zaunawa cikin dare su yi mitin su tsara ya za a yi faɗa ta ina za a ƙullo ina za a samu makami soja nawa za a turawa za a yi wa kwamanda wane ne mataimakinsa waɗannan masu waɗannan tsare-tsare duk lokacin da aka gama yaƙi in aka kama su to su babu sassabci a gare su ba daidai suke da ƙananan sojoji ba su ne Allah kira a immatal kufur jagororin kafirci su ne war criminals in an kama su da'iman kashe su ake ko ga kowace doka saboda su shine ci gaban yaki. da zaran babu su to sauran sojoji saranda kawai za su yi shi ga in ana yaƙi abinda ake kokari a kai ga shugaba a kai ga jagora saboda da an kashe shi an ci al'amari don haka duk rundunar da take da cikakken tsari to shugabanta za a ba shi cikakkiyar kariya wadda ba wani bai iya kai gare shi irin waɗannan shugabanni na kafirci in an cin masu Allah ce a a'immatal kufr kun ga hikimar musulunci bai ce a a'immatal kufr ba bai ce kawai a kashe su ba a yaƙe su ma'ana har yanzu suna da saurar dama ta su tuba su musulunta su dawo saboda har yanzu ya karsu ne za a yi ba kashe su ne kawai za a yi ba lokacin da aka yi wancan hilfi da muka baku labari jiya ƙabilan khuza'a ta yi ƙawance da manzon Allah ƙabilan bakar ta yi ƙawance da ƙurashawa wani daga cikin ɓangaren bakar sai ya zo ya yi waƙa yana zambon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaban ɗaya daga cikin ƙabilan khuza'a haka sai ce masa ka kama bakinka ka iya bakinka wallahi in ka sake za ka ga abin da zai faru sai ko ya sake ɗin wanda wannan ya tada fitina tsakanin ƙabilun biyu ƙabilan da ke da ƙawance da ƙuraish da ƙabilan da ke da ƙawance da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dai duk daga wannan ne asalin yakin da ya jawo buɗe garin makka ya faru kun gashe da yawa abin da yake sharri ne zai haifar da alkhairi yi wa manzo Allah zambo akwai sharrin da ya kai shi amma kuma gashi ya jawo dalilin buɗe garin makka ta dawo garin musulmi ga gashe da yawa sharri yakan haifi alkhairi da haka mumini yake kullum mai tafa'uli Allah ce faqatilu ayyamatul kufri ku yaƙi shugabannin kafirci innahum la aymanu lahum saboda ba su da alkawari la'allahum yantahun ku yaƙe su koda za su daina su bar fada da musulunci su gane gaskiya su dawo mata ala tuqatiluna qauman Allah ce ashe ba za ku yaƙi mutane ba waɗanda yake nakasu aymanahum sun kwance alƙawuransu da rantsuwoyinsu wa hammu bi ikhrajin rasul sun yi nufin su fitar da manzo daga birnin madina daga birnin makka wa da bada'ukum awwala marra kuma su ne waɗanda karin farko suka fara faɗa da ku lokacin da addinin musulunci ya zo bai zo da faɗa ba bai kuma zo da yaƙi ba bai zo da tada hankali ba ya zo ne da kira zuwa ga kalmar shahada da ƙurayshawa sun yi saranda sun miƙa wuya ga kalmar shahada shi kenan ba wanda zai faɗa da su amma sai suka dawo suka mai da musulunci abokin gaba har gaba wasa-wasa ta zamo gaskiya har yaƙi ya auku tsakaninsu shi na Allah ce wa hun bada ukun awwala marra karin farko sai ne suka fara yaƙar ku a hun tsoronsu kuke ji Allah ya ce a yaƙe su kuna jin tsoron ku yaƙe su ne wallahu a haƙƙo an takshahu in kuntum mu'minin Allah shi ne fi cancanta ku ji tsoronsu idan kun zama mummunai idan kun ji tsoronsa kuma zai taimake ku ya ba ku nasara akan makiyan don haka qatiluhum yu'adhibuhum Allah bi aydikum qatiluhum yu'adhibuhum Allah bi aydikum wa yukhzihim wa yansurkum alayhim wa yansurkum alayhim wa yashfi sudur qaumin mu'minin wa yudhhibu ghayra ويتوب ku على من يشاء والله عليم حكيم قاتلوهم الله يعذبهم الله idan kun yaƙe su Allah zai azabta su da hannayenku wani zai ce to me yasa Allah bai azabta su kai tsaye da yana iyawa sai mu ce idan aka yi haka za su ce Allah ne da kansa ya yaƙe su Allah ne da kansa ya azabta su amma ku dinnan da suke wulakantawa Allah ya ba ku nasara ku karkashe su ku tozarta su ku wulakanta su wannan ya fi kai matuƙa wajen tozartawa a gare su baka Allah shi zai azabta su amma bi aidikum da hannayen kaga shi idan ba tashi akai jihadi ba to da me Allah zai azabta kafirai babu don haka mu idan mun yi yaƙi to Allah zai yi amfani da mu ne amma shi ne mai azabta makiyansa wa yukhzihim Allah zai tozarta su idan ya baku nasara a kansu za su wulaƙanta wa yansurkum alaihim Allah zai taimake ku a kansu wa yashfi sudura qaumin mu'minin ya warakar da kirazan mutane mummunai ma'ana mutanen da ada suke wulaƙantawa mutanen da ada suke azabtawa mutanen da a da suke musguna masu yau ga su Allah ta'ala ya dora su akai wal yawmal ladhina amanu minal kuffari yadhakuna 'ala al-ara'iki yanzurun hal suwiba al-kuffaru ma kanu yaf'alun sai arama muku abin da suke yi muku da su ne muku izgili yanzu ayi izgili da su da su ne muku tozartawa yau a tozarta su saboda Allah ya tirke ku akan su wa yuzhib ghaiza qulubihim Allah zai tafi da bakin cikin da ke cikin zukatan mummunai na irin wahalhalu da azabar da suka sha wa yatubu Allahu ala man yasha kuma idan kun yaƙe su zai sa wasu daga cikinsu su dawo su raja'a sai Allah ya yi tuba ga wanda ya ga dama a cikinsu wallahu alimun hakim Allah mai cikakken sani ne mai cikakkiyar gwaninta don haka babban makasudin yaƙi ba shine a kashe kafirai ba makasudin yaƙi shine a jawo hankalinsu zuwa ga tuba a dawo da su zuwa ga tafarkin Allah da manzo am hasibtum أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولم يتخذوا من والله قدير بما تعملون أم حسبتم أن تتركوا mummunai ko kuna tsammanin ne za a kyale ku walamma ya alamillahu alladhina jahadu minkum tun gabanin Allah ta'ala ya sani sani na bayyana ma mutane alladhina jahadu minkum wanda suka yi kokari a cikin walam yattakhidhu min dunillahi wala rasuli wala almu'minina walija waɗanda ba su riƙi wani Allah da wani manzo ba da wani mummunai ya zamo masoyi majibinci a gare su wallahu khabirun bima ta'malu Allah mai cikakken labari ne ga abin da kuke aikatawa wannan aya tana so ta karantar da mu cewa abubuwan da ke faruwa na Allah ya tada wasu tsiraru masu faɗa da musulunci jarabawa ce a gare mu mu ne ake so a gwada Allah yana so ya gwada a cikin mu wane ne za su yi mujahada da maƙiyansa Allah ya sai ya bayyana su wane ne masoyansu su ne Allah da manzo da mummunai su wane ne kuma za su riƙe maƙiyan Allah a matsayin majibinta da aka wannan jarabawa ba za a ƙyale mutane ba sai an yi ta wanda suka ci nasara su ne masu imani na ƙwarai wanda kuma suka faɗi su ne munafikai wa'inda a zahiri sun bayyana addini a baɗi ne kuma suna tare da maƙiyan addini ma kana mushrikin ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمل ذكر الله من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah baya dacewa ga mushrikai su zamanto su ne masu raya masallatan ubangiji shahidina ala anfusihim bil waɗanda suna masu shaida akan kansu da kafirci yaya za a yi kafiri ya raya masallaci wannan ya faru a lokacin da aka kamo fursunonin badar lokacin da abbas da sauran tawagar mutane saba'in da ɗoriya waɗanda aka kamo a badar suka rinka cewa kuna faɗin sharrinmu ba ku faɗin alkhairinmu kuna maganan mun musguna muku kuna maganan mun kore ku kuna maganan mun azabta wasu? kun manta da muna da tarin alkhairai mu ne fa muke tufatar da ka'aba mu ne muke shayar da alhazai ruwa mu ba su abinci kyauta mu saukar da su mu masu liyafa mu ne waɗanda baƙin Allah gaba ɗaya bisa wuyan mu suke mu ne ka tsabtace masallaci mu ne ka wanke shi duk raƙuman alhazai in sun zo an yi ɗawafi sun yi najasa mu mu wanke masallaci ka shi raƙumi ba najasa ba ne fitsarinsa ma haka shi yasa an yadda a yi ɗawafi da shi a cikin masallaci amma dai kun ga ai ƙazanta ce ko sai suna tinƙaho da cewa suke kula da masallaci sai Allah ce ai bai dace a ce kafiri ke raya masallaci ba domin masallaci gidan Allah ne to ya za a yi wanda ya kafirce ma Allah ya raya gidansa Allah ce shahidina ala anfusin bil kufr suna waɗanda suka shaidan makansu su yi ikirari da kafirci ula'ika habitat a'maluhum waɗannan duk ayyukansu sun roshi don haka idan suna ganin akwai lada ga tufatar da ka'aba ladan tufatar da ka'aba ta roshe in suna ganin akwai lada gaba wa alhazai ruwa da abinci lada shayar da alhazai ruwa da abinci shi ma ya roshe in suna ganin tsaftar masallaci da ginin masallaci da kula da shi to kafirci duk ya rosa wannan aikin nasu wa finnari hum khalidun kuma a cikin wuta za su tabbata wannan aikin nasu baya da amfani haka duk aikin da za zaka yana bukatar asasi asasin aikin lahira shine imani to tunda ba su da imani duk abin da suka yi baya da amfani innama ya amuru basajid Allah man amana billahi wal yawmil akhiri wa jahada fi wa aqama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah waɗanda ke raya masallatan Allah nan an ce masajid Allah can ma an ce masajid Allah gubara nufin albasirul haram me yasa aka ce masajid akwai wanda ya gano nukta yanzu nan masallaci abu rarraba ka ce mishi masajid masjid kawai za ka ce mishi masallacin unguwarku sunansa masjid mun yadda masallacin Allah ne amma dai ba ce mishi masajid saboda me saboda gabaki ɗayan ku alƙibla guda kuke fuskanta amma a makka kai kana kallon wani shi ma yana kallon ka kuma yana nan yana kallon gefen da wato ainihin kake fuskanta ko ba haka ba bai lace ya ce an kore sallah ko ta ko ina an kewaye sallar don haka masallaci ne amma ba masallaci guda ba akwai masu sallah suna kallo gabas akwai masu kallo yamma akwai masu kallo kudu wasu na kallo are wasu kudu maso yamma suke kallo wasu arewa maso gabas saboda masajid ne a cikin masallaci guda don haka Allah ce inna ma ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir waɗanda suka imani da Allah da ranar lahira su ne kiraya masallatan Allah wa aqama salata wa ata zakka wa'inda ke sallah su bada zakka wa lam yakhsha illa Allah wanda bai tsoron kowa sai Allah to kaji irin wanda ke raya masallaci amma mutumin da yake baya sallah ya za a yi raya gidan sallah mutumin da bai da imani tsarkakakke da Allah yana shirka ya za a yi raya masallaci shi yasa za a ga babu masallacin da ke rayuwa ko a da'irar musulunci sai masallatan da sunna ta yi karfi a cikinsu saboda a cikinsu ba a kiran kowa sai Allah wani ya gina masallaci amma a cikinsa kuma wani ake kira ba Allah ba idan kuma ya kira Allah zai haɗa shi da wani Allah to kaga Allah baya so irin wannan ibada wani kuma ya gina masallaci amma sallar ma da ƙyar ake sallama ta a watsi ba a karatun ƙur'ani a ciki ba a itikafi a ciki ba a karanta hadisan manzon Allah a ciki ba a koyar da sunna a ciki ba a ibada a ciki sallar ma in ka zo ka yi ta ƙarshen ta sai ka fita waje karanka ranka dan baka ga sallah irin wadda ka karanta manzo Allah yana yi so babu wanda yake raya masallacin ubangiji sai wanda ya san ubangiji shine Allah ya ce waɗanda suka yi imani da Allah da ranar lahira suka tsaye da sallah suka ba da zakka ba su ji tsoron kowa ba sai Allah inda manzon Allah ya ji tsoron Quraysh da addini yana zuwa Madina inda manzon Allah ya ji tsoron Quraysh da masu murƙushe shi a nan madinar musulunci kasa zuwa ko ina ba to inda manzon Allah shi kaɗai yake bai da mataimaka fa addini yana tsayuwa ashe da manzon Allah da mataimakansa su ne waɗanda ke raya masallaci ba ku da kuka koro su daga masallacin kuka sa su gudu hijira ba ku da kuke riƙe da masallacin kun hana ai tauhidi a cikin masallacin kun hana abauta ma Allah a cikin masallacin kun hana saƙon Allah ya isa a masallacin ku kashe masallaci da kuke ba raya shi kuke yi ba zaka duk wanda ya gina masallaci yana so rayuwar masallacin to ya mika shi ga hannun muwahhid ya mika shi ga hannun mumini ahlus sunna wanda baya shirka baya hada kowa da Allah wajen bauta baya hada kowa da manzo Allah wajen biyayya Allah ce fa'asa ula'ika an yakunu minal muhtadin waɗannan ana tsammanin su zama cikin masu shiryayyu a'a to tsammani dai ake ba a tabbata ba wani zai yin wannan tambaya Allah ce fa'asa ula'ika an ya kunu minal muhtadin idan ka ce ana tsammani ko yana yiwa wannan magana ana kallon wa ya ta kuma wa yake nufi da ita in ka ce ka je gidan alhaji wani ina tsammanin zai taimake ka kaga kai kana tsammani ga wani can na daban ko ba haka ba daidai ki da ka ce ka zo ina tsammanin zan yi maka ba ɗai suke ba to idan Allah ne ya ce yana tsammanin ya shiryar da kai an wuce maganar tsammani kenan an koma da'irin dahir tabbas ko ba haka ba asallahu an ya'tiya bil am bil fathi aw amrin min indihi fa yusbihu alama asaru fi anfusihim nadim to duk inda kaga asa idan Allah ne ya faɗe ta to ba shakka ake yi ba ƙarfafa magana ne ake sanyi أجعلتم سقاية الحاج أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستمون عند الله والله وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم ورحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها وجنات لهم فيها نعيم مقيم أجعلت فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله التي شنكنا سنيا شايد الهزير وان زمزم دراية مسلاتي تهير تسبتتي شي كمن آمن بالله واليوم الآخر وأن أيكا su yi daidai da aikin wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir ya bada gaskiya ga ranar lahira Wajaha da fi sabilillah kuma ya bada rayuwarsa ya jari saboda Allah mutane biyu ne mushrikai waɗanda suka koro manzon Allah da sahabbai daga makka wai da sunan su adda masallaci suna raya shi manzon Allah da sahabbai da suka yi imani da Allah da ranar lahira suka yi jihadi don tsaye da addinin Allah to wai waye kamata ya wani kuri waye kamata idan ana tafahur ya ce shi ne wanda ya rinjaye wani da talha ibn shaiba da abbas ibn abdulmuttalib sun yi gardama a madina bayan gama yakin badar shaiba yana cewa ni na fi ka daraja domin makullin ka'aba yana hannuna idan ina so sai in shige ciki in kwanta sai da safe ni daraja ta ta kai in ina so yanzu in bude ka'aba in shiga ciki in bacci abina abbas ibn abdulmuttalib ya ce a haf. gidanmu ake bawa alhazai ruwa da abinci da mun so muka kyale su duk hajjin ma ba zai yi ba don in ba ruwan sha ya za a yi rijiyar a hannun mu ciki alim na abi talib ya zo tare da su suna wannan gardama sai ce wannan aikin za ku hada da waɗanda aka koro su daga makka suka baro iyalansu suka baro kuɗinsu suka yo gudun hijira suka ɗau makami suka yaƙe ku domin su tsaida addinin allah wannan aikin naku da wannan aikin na abokaina ni da sahabbai wanne fi wani Allah ya ce la yastawuna inda Allah daman ba ɗaya suke a wurin Allah wallahu la yahdi al-qawma zalimin Allah baya shirye da mutanen da suke azzalumi subhanallah ashe duk wanda kaga Allah ya shirye da shi Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsa na alkhairi zaga wata aya wallahu la yahdi al-qawma al wallahu la yahdi al-qawma al wallahu la yahdi al-qawma adh idan ka ce zalunci kake so a ranka sai Allah ya kyale ka da abinka idan ka ce kafirci kake so a zuciyarka sai Allah ya barka da kayanka idan ka ce fasikanci yake burge kai ke baka sha'awa sai Allah ya barka idan ka ce shirya kake so sai Allah ya shiryar da kai don haka Allah ya san waɗanda suka cancanci shirya su ne yake bawa shirya su ne yake miƙar da su allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'azamu darajatan inda Allah waɗanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi saboda Allah kuma jihadin nan iri biyu su yi da kuɗinsu su yi da rayukansu Allah ce waɗannan su ne masu girman daraja a wurin Allah ula'ika faizun waɗannan su ne masu rabuwa kenan annabi da sahabbansa yubashshiruhum rabbuhum ubangijin su ne musu bushara bi rahmatin minhu da jinƙai na daga wurinsa wa ridwanin da yardewa da amincewa ta daga wurin Allah akwai bambancin rahamar ubangiji da yardarsa ubangiji na iya rahama gare ka bai yarda da kai ba amma a lahira in yi rahama gare ka to zai yarda da kai a nan duniya shaidar da muke yi rahamar Allah ce duk wanda Allah ba shi ya yarda da shi abinci da muke ci rahamar Allah ne duk wanda Allah ya ba shi abinci ya yarda da shi za a kawo baƙi su da yawa mai gida ya ce aje a kawo abinci ya karrama su ko bai karrama su ba amma kai mamman sai ya je ɗauko filet da hannunsa ya sa sabin spoon ya ɗebo ya ɗauko cokali ya sa ya zuba maka nama ya kawo gabanka da kansa ya aje ma wanne da ya fi zama gaba waɗanda za su zo su yi sabin kansu ko wanda mai gida ya sabin ɗinsa ashe bakin ma mataki mataki ne don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya yana yi mummunai bishara bi rahmatin minhu wa ridwan a lahira ga rahama ga yarda wa jannatin lahum fiha na'imun muqim da kuma gidajen aljanna sai ce lahum nasu ne mallakinsu ma'ana su yadda suke so duk abin da suke so a ciki za su samu lahum fiha na'imun muqim a cikin aljanna suna da ni'ima tabbatacciya da ma yadda suke so ake masu ba yadda ake so ba a nan duniya duk yadda ka so a yi maka sai an saba maka za ka sa a shirya liyafa gagare ba kai za ka dafa abincin ba ba mamaki tun wurin da huwa shirya yawa idan aka kawo yana yiwa dafuwar yadda kake so ba haka aka yi ta ba idan aka ka ba da plant aka ɗebo ba lallai a ɗebo iya buƙatar ka ba ana iya ɗiba kaɗan daga buƙatar ka ana iya ɗiba ya yawa to a aljanna kome kake so sadda kake son shi zai faru ba sai an je an tsaya da huwar sanda kake son shi zai iso gabanka iya daidai buƙatar ka zai zo maka idan ka ƙare buƙatar ka kuma wani zai zo daidai kuma abinda kake so kaga kenan a nan duniya jin daɗi yana tattare da matsaloli wani lokaci ma idan abincin ya burge ka ya baka sha'a sai ka ci sai ka yi overload daga nan kuma sai ka fara nishi guda guda daga nan sai a ce tashi zuwa sallah ka ce baka iya ka nauyi to a lahira babu wannan kana karewa cikin yayi nauyi sai aka ce maka asha an manta makullin banɗaki matsala ta faru domin yanzu lodin kana bukatar eh? ka yi download ka gama overload yanzu download kake son yi sai aka ce an manta ba kullum toilet su rayuwar duniya ke za ga mutum da fankama da kambamawa da hamuhibba da kwarjini mutane na daraji tashi da zaran cikin ya murda sai ka ga ya bar su dole ya zaga ya koma shi kadai saboda abin da yake ba yayi a gabansu. ko ba haka ba to duk alahira babu wannan jama'a babu ne sai ta aljanna ya Allah kai mana rabon samun aljanna na'am akramaka Allah Allah ce khalidina fiha abadan suna matabbata a cikin aljannar har abada babu daɗi kamar mai ɗorewa laifin daɗi duk abin da ka samu a duniya yana iya ƙarewa amma a lahira arzikin aljanna baya karewa shine na fiye abada suna matabbata a cikin har abada duk mukamin da Allah baka duniya kana jin tsoron ya amshi abinsa duk daukakar da Allah ya ma a duniya kana tsoron ka sauko duk arzikin da ya baka kana tsoron wata rana ka rasa ko kuma akwai arzikin amma ba daɗi wani saboda tsufa abin da yake sha'awa sadda yana matashi a yanzu ba ya iya ci haƙoran ma da za su tauna babu wani saboda rashin lafiya mangoro mai zaki kowa na jin sa da ka ba shi sai ce ɗaci mm, gare shi ba ya so to saboda ba na'imin muqim bane inna allaha indahu ajrun azim hakika Allah akwai lada babba a wurin sa don haka duk mai neman daraja duk mai neman girma to yi wurin Allah nan ne girma da daraja da jin daɗi suke ya ayyuhallazina amanu يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان يا كون yi إيماني kada ku riƙi babanninku da 'yan uwanku masoya idan suka fifita suka so kafirci akan imani babu wanda ya kai kusa gare ka kamar wanda ya haife ka bayan shi sai wanda aka haife ka tare da shi to waɗannan da suka fi kowa kusa da ku idan suka fi son kafirci akan musulunci ku barranta da gare su kurbu da su to ina ga wasu ba su ba haka idan an ce babanka in yana kafirci ka bar shi to abokin kafa makaucin ka fa ashe kowa ma banza ne in ga waɗannan man min minkum fa'ula'ika ulaika humuz duk wanda ya jibince su a cikinku, to babu shakka waɗannan su ne azzalumai Sau da ka zalunci ne ga kanka kafiri masoyi ko da ɗan uwanka ne kafiri ba abin so ba ne kafiri abin tausayi ne me ya tausayin da kake masa shine ka zo ka gwada mashi hanyar gaskiya bi ta saboda jibinta ka da shi soyayyar karshe ba ta amfani shi ranar alkiyama shi sa annabi ibrahim ya dage ya abati lima abudu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka ya abati inni akhafu an yamassaka عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي ينا تكيرنسا ينا لورا دشيغا هير قسكيا أما فلما تبين له أنه, أنه عدو لله تبرأ أمين لو كتند يقانو با وتمكوا بابا سدول سياي كافرتي تسيبرنت دقريش Allah ta'ala ya ce kul in kana قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا القوم الفاسقين a lokacin da za a yi hijira akwai da yawa daga cikin mata da ba za su za a yi tafiya ba saboda ba irin tafiyar wannan zamani ce da za a ɗauko mota a aje ƙofar gida a kwaso kaya a loda kowa ya shiga a tada a tafiyar da za a yi a wancan lokaci tafiyar ƙasa ce ba dukkan sahabbai ne a makka suke da abin hawa ba da yawan su ƙasa za su tafi tafiyar nan kuma banda sun kurmin dajin da take kunshe da shi tafiya ce da take buƙatar guzuri wanda su ba su da shi tafiya ce da za a yi ta a cikin dokar daji babu ruwa tafiya ce da za a yi ta a tsananin zafin rana don haka da yawa da ba za yi su tafi da matayensu ba yau misali daga sakwato ko tangaza aka ce za ka tafi ƙasa ba lalle ne kai tunanin tafiya da matarka ba ba lalle ne kai tunanin tafiya da yara ba to ina ga an ce sai ka je gada ko illela misali to ina ga a ce tsakanin makka da madina wanda ya kai misali a ce daga nan zuwa maraɗi ta jihuliyar nijar ko kuma mu ce daga nan zuwa kwanta gora misali kaga dogon tafiya ce sannan babu titi sun kurmin daji ne za a bi kwana goma za a yi bisa hanya idan ana tafiya jan-jan. ina za a sauka a huta idan an ga babban dutse da katon kogoto na auren shiga a huta lalla wannan tafiyar iyali ce to da yawa mata sai suka rinka kuka suna faɗin haka za ku bar mu wata ta riƙe zanin mijinta ta riƙe shi ta ce ba ka zuwa ko ina ka bar mu sai ya ce ba ke yarda in bi manzon Allah ba sai ta sake shi ta aza kuka ta ce na bar ba Allah tafi ka bi manzon Allah tafi ka bi manzon Allah to shine Allah don ya ƙara zaburar da suke ta kul in kana ba huku ka ce idan ubanninku ma'ana har da iyayenku mata wa abna'ukum da 'ya'yanku wa ikhwanukum da 'yan uwanku wa azwajukum da matayenku wa ashiratukum da danginku wa amwalun iqtaraftumuha da dukiyoyin da kuka dauke wato kuka neme su kuka tara su kadarori gidaje gonaki kayan kasuwa misali yanzu dan tireda mutumin da yake dila ne na tufafi irin sai da na bakar siddiq ya tafi matarsa ko guda bai tafi da ita ‘ya'yansa ko guda bai tafi da su ba ɗansa abdullahi shi ke rinka zuwa da sassafe bayan alfijir ya keto ya same su a kogon hira shi da manzo Allah ya faɗa musu labarin abin da yake ciki a makka an tura wani ya ce nema wuri kaza an tura wani ya ce nema wuri kaza asma'u ɗaya abubakar ita ke ɗaukar abincin shine ta raba mayafinta biyu ta ɗaure abincin na mayafi guda ta yafa guda shi yasa ake kiranta zafin Yaron yaronsa mai yi masa kiyo shine yake zuwa ya tatsa musu madara ya ba su su sha sannan shi ya bi da dabbobi domin su kawar da sawunsu dan jinga abokin hulɗa abubakar kuma abdullahi bin shi ne kuma ya yi masu jagora zuwa madina shin abubakar dila na wata tufafi zai ɗauka ya wuce madina da su kaga dole kenan idan kana son allah da manzo ka yi hijira ka bar duk waɗannan abubuwa amma duk da haka jama'a wani ya ce wai munafurci ne da abubakar ya bi manzon allah wai manzon Allah ya tafi da shi ne domin gudun sharrinsa domin idan ya bar shi a makka zai tona masa asiri to me yasa lokacin da manzo Allah ya isko shi da rana tsaka ya ce za mu tafi bai ce to ka tafi gani nan zuwa ya sulale ya je faɗa musu Abu Jahl ga inda za mu je ba har da Allah ta'ala yake cewa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana wai suka ce wai sayyidina abubakar yi bakin ciki ne don ya so a gane su to me yasa bai tari ba misali ko ya kawo gu'ati shawa da gangan don a san suna ciki abu sufyan fa abin da ya sanarwa a lokacin ce man ja'a bi muhammadin hayyan aw mayyitan falahu mi'atu ba'ir wa man ja'a bi ibn abi quhafata mayyitan aw hayyan falahu mi'atu ba'ir duk wanda ya zo da muhammadu sallallahu alaihi wasallam a raye ko a mace raƙumi ɗari duk wanda ya zo da ɗan abu kuhafa abubakar kenan raye ko mace raƙumi ɗari ashe kafirai masu sace manzo Allah da abubakar sinwani abokai ne shi yasa duk duniya ba wanda Allah ya tabbatar da abotarsa da manzo Allah sai abubakar yace idh ya li sahibihi la tahzan lokacin da ke ce ma abokinsa la tahzan suka ce ah, ta na abota ce kawai abota da manzon Allah ita ce kawai makautaka da manzon Allah ma bata zamo kawai ba bane abota da shi manzon Allah shine bai iya zaɓin aboki ba kuma da ya zaɓo shi aboki kuma ya zaɓe shi suruki ya auro a gurinsa kai yan shi a kusa ke nazari ba ku da hankali isa shi. Allah ya ce ka ce idan ubanninku da yayayanku da yan uwanku da matayenku da danginku da dukiyoyin da kuka tara wa tijaratu takhshawna kasadaha da kadarorin kasuwa da kuna gudu in kun yi hijira su lalace mutumin da yake sayar da amfanin gona ya tara ya cika to in yi hijira ya za yi za su rube wa masakina tardaunaha da gidajen da kuka gina waɗanda kuna sha'awar su kuna yarda da su kuna bukatar su waɗannan da aka zano idan sun kasance a habba ilaikum min Allah wa rasuli sun fi muku Allah sun fi muku manzon Allah wa jihadin fi sabili sun fi muku jihadi saboda Allah fatarabbasu ku zauna gida to kar ku je ku ina ku je ku yi tashin inuwa fatarabbasu ku yi daku hatta ya'ti Allah bi amri har sai Allah ya zo da al'amarinsa wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin Allah baya shirye da mutanen da suka zaɓi fasikanci suka ga cewa Allah da manzo ba su kai matsayin su bar abin da suke so na duniya su kama sau haka duk wanda bai iya sakin wani Allah ya kama Allah duk wanda bai iya barin kowa ya kama manzon Allah to ya je ya kwanta ya huta zai ga abin da Allah zai laqad nasarakumullah laqad nasarakumullah fi mawaqin kathira ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين نعم ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل يرونها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم wato wani lokaci ba yin yaƙi ma a samar da daular musulunci ba ba shi ne babban magana ba kare ita daular kanta don haka za ka yi yaƙi ka kafa addini in ka kafa shi kuma za ka yi gadinsa kamar bishiya ce ka shuka icce ne dole sai kana ba shi ruwa sannan gini ne akwai masu buƙatar rosa shi sai ka kewaye shi ta ko'ina kana gadinsa lokacin da adari sallallahu alaihi wasallam ya ci garin makka a shekara ta takwas sai kabilan hawazin suna daga cikin manyan kabilu sai suka ɗaura ɗabarar sai sun kwace bakkan nan daga hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya amfani da alhazai da ya zo da su eh, mayaka da ya zo da su sannan ya amfani da atulaka wajen sama da mayaka dubu hudu waɗanda ga baki ɗaya sun zama fursuna a makka manzo Allah ce ku je duk nasa ke ku saboda Allah duk sai suka zo suka musulunta sai ce duk ku fito mu je mu yaƙi hawazi don haka in aka haɗa rundunar manzo Allah da rundunar makka da sauran baƙi makauta da suka kawo wato ɗauki suka kawo taimako sai ga rundunar manzon Allah ta kai mutum mayaƙi dubu goma sha biyu dubu goma sha biyu a lokacin da hawazin dubu hudu ne to kaga a can baya duk inda aka yi yaƙi musulmi ba su kai yawan kafirai ba amma wa ke cin galaba musulmi ke cin galaba don haka a yau sai musulmi suka sake jiki suka ce yau kam alhamdulillah lan nughlaba al-yawma min qilla in dai karanci ke sa a rinjaye mu yau ba a rinjaye mu a'a kun manta can baya karanci bai sa a rinjaye ku ba duk wuraren da kuka samu matsala kun sake mai daga gami Allah ya baku nasara kamar ranar Uhud kun yi rinjaye an sake rinjaye kanku kun koma sake kun mai daga gami kun yi rinjaye a Badar ku kadai kuke da rinjaye a Ahzab Allah ya tarwa tsaron dunar kafirci to ya za a yi ku yi wannan magana shine Allah ya ce nasara nasarakumullahu fi na kasira wurare da yawa Allah ya taimake ku ba yawan ku ba ba karfin ku ba ba makamin ku ma ba shirin ku ba ba dabarar ku ba wa yawma hunainin ko ranar hunaini Allah ya taimake ku id a'jabatkum kasratukum lokacin da yawan ku ya baku shawa ya burge ku falam tughni ankum shay'an sai yawan bai muku komai ba ku dubu goma sha biyu amma da kuka shiga cikin rundunar mushrikai aka yi ciri aka shiga cikin juna sai tsoro ya kama saboda mi saboda zukatanku a yau ba ga Allah suka dogara ɗari bisa ɗari ba sun dogara ga yawan don haka sai Allah ya jaye taimako sa karon farko gari don haka sai ga mushrikai sun rinjaye mummunai sai ga mummunai an koro su an fargage su suna gudu aka bar manzon Allah cikin ƙwarorin mutane ba su kai mutum ɗari ba cikinsu akwai abubakar cikinsu akwai aliyu cikinsu akwai umar cikinsu akwai talha cikinsu akwai zubair cikinsu akwai ibn auf cikinsu akwai usman manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya lura lalle firin rinjayen runduna sun gudu don haka sai ya yi amfani da abbas abbas baffansa mutum ne mai babban murya sai ya ce ya rinka kira ya ahala suratul baqara duk wanda ya hardace bakara da jin wagga magana sai ya juyo da baya ya rinka kiransu da sunayen surorin ƙur'ani kaji bara da musulunci shi kuma manzon Allah ya ja waɗannan ƙwarori ya samma mushrikai yana anan nabiyu la kadhib ana ibn abdul muttalib yana yi wa kansa kirari a nan ne kadai aka yadda mutum ya yi kansa wani ya je yana takama a fagen fama manzo Allah sallallahu alaihi ce tilka mishiyatun yubghiduha Allah illa fi hadha al-mawdi ko fi hadha al-mawdi in ba irin nan ba Allah bai so irin wannan tafi kana tafiya kana takama a ba a gaban kafirai kana takama kana gwadin isa to wannan izza ce ga addinin musulunci to wannan shine manzo Allah yi daga ƙarshe Allah ya ce falam an ankum shay'an wannan yawan naku bai amfane ku da komai ba wa daqat alaikum al-ardu bima rahabat duk yawan fadin ƙasa sai gashi ta kuntata gare ku summa wallaitum mudbirin sannan kuka juya kuna masu bada baya summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin sannan sai Allah ya saukar da natsuwarsa akan manzo da kuma akan bummune da suka ji ana kiransu da surorin Qur'ani wa anzala junudan lam tarawa nan yakin da kuka yi kuka samu nasara Allah ya saukar da wasu rundunoni da ku ba ku gansu ba don haka akwai waɗanda ba ku kuka kashe su ba jibrilu ne ya yaki tare da abokan tafiyarsa wa azzaba na kafar Allah ya azabta kafirai wa zalika jazaul kafirin kuma wannan shine sakamakon kafirai a kowane lokaci kun ga wato ubangiji da su ya tabbatar mana cewa duk lokacin da aka yi karafkiya tsakanin masu goyon bayan Allah da masu goyon bayan shaidan to al'ada ubangiji sunna ubangiji ita ce wa azzaba alladhina kafaru wa zalika jazaa'ul kafirin Allah zai azabta kafirai a hannun musulmi sun mai tubu Allah min ba'da zalika ala man yasha sannan bayan haka sai Allah ya tuba ga wanda ya so yakin kullum ba shine makasudin ba makasudin a dawo ma Allah don haka kun ga da manzo Allah ya yi fatu makka waɗannan da suka yaƙe shi da ya kashe su an yi hasara kuma ya hasara mu. amma da ya kyale su suka musulunta gashi yau sun amfane shi a zai. a wannan rana aka ce abu sufyan ya ba da mamaki matuka tunda shi ne karon farko ba a yi sati ɗaya da musuluntarsa ba fa shekaran jiya shekaran jiya ya fito ya ga rundunar manzo Allah tsoro ya kama shi ya dawo ya shige gida sai aka ce jama'a duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan an aminta da shi zai ce a ni da nake tsammanin a wulakanta ni ashe musulunci ba inda shiga girma zan yi ban ma shiga ba na yi daraja kenan saboda ka abu sufyan ubliya bala'an Hassan, idan kana so ka samu sira ta ibnu hisham ka karanta yakin hawazin ka gani shi ne shi ma yana da babban murya shi ya rinka faɗi ya khailallahir kabi ya khailallahir kabi yana cewa mayakan Allah kada ku ja da baya mayakan Allah ku shiga gaba mutane suna jin muryarsa suna dawowa saboda mutum ne mai kwarjini mutum ne mai muhibba a nan ne aka soke masa ijiyarsa ta dama ta tarare gaba ɗaya a lokacin khalifancin sayyidina abubakar wurin yaƙar murtaddai da suka bar musulunci ta aka soke masa ta biyu haka abu sufiyana ya mutu makaho amma idanunsa biyu allah zai hurhura masa su da wasu biyu a cikin aljanna ko da 'yan shi'a sun ƙi ba sai suna so ba Allah ta'ala ce sun mai tubu Allah min ba'di zalika ala man sha bayan Allah ya ruguza rundunar kafirai sai Allah ya tuba ga wanda su kaga duk wanda aka kashe badar ba su da rabu amma waɗanda ba su mutum ba duk sun musulunta wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai kuma jin kai dan kadan kalilan lokaci ya rage mana da aka ja mana wannan aya mu gani da mai bi mata بعد da bai bi ma bai bi ba يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام فلا يقرب المسجد الحرام سوف يغنيكم الله من يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس يا كوم مني وسني مشركي نجسان إنين نجس السوء كسن جيو سسنا أيكتا أبين دي في كومي موني شيني شركة داك مشركي نجسان فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا kada su sake kusantar masallaci mai alfarma bayan wannan shekarar tasu don haka daga shekara ta tara da Allah ya saukar da wannan sura ta tauba mushriki bai sake shiga makka ba kuma gabaki ɗayan haramin na makka ba wai birnin makka ba har yanzu idan ka je jidda za ka ga hanyar da za a rubuta non-muslim gairul musulmi duk wanda ba musulmi bai yabi nan ga hanyar sana amma wannan la yattabi'uha illa muslim hanyar da za ta shiga makka ba mai ba musulmi amma yana iya zuwa jidda ya sauka hotel ya ma sha'as ya je kasuwa ya saye yana iya zuwa riyadh amma duk inda ya zo ba ya zuwa madina akwai hanyar da zai bi ya raba amma haramin makka da haramin madina baya shi to wannan najasa da aka ce ita ke kira najasa ma'anawiyya ba ya nuna in kuka gaisa da shi sai ka wanke hannu sannan ka ci abinci ba ya nuna in rigarsa ta taba rigarka sai ka wanke ta sannan ka yi sallah a'a najasa ce ma'anawiyya shi wato ainin aqidar da ke ɗauki da ita ita ce najasa yau da zai furta kalmar shahada shi ke da najasa ta gushe ta tafi da haka ba a ce ba a cin abinci filet guda da shi ba kuna wurin NYSC kana da aboki wanda ba musulmi ba an zo ba muku abinci tire guda sai kana kyamar hannunka ya duk ba matsala ne wani babu laifi ku ci abinci tare babu laifi kwanon da ya ci abinci gama kai ma samu abinci ka gama saboda me saboda ba yawunsa ne jasa ba guminsa ne jasa ba gangar jikinsa ce jasa zuciyarsa ke dauke na jasa. Allah ce wa in khiftum ailatan fa sawfa yughnikum Allah min fadlihi in sha idan aka ce mushrikai ba za su zo aikin hajji ba to mutanen maka za su ji tsoron tattalin arzikinsu ya kasa saboda idan alhazai sun zo za su yi ciniki za su yi saye za su yi sayarwa za su yi canji ko ba haka ba za su sauka masaukai su biya kuɗi za su ci abinci wanda za su biya banda wanda za a ba su kyauta za su sha ruwa wanda za su biya banda wanda za a ba su kyauta to idan kuna ganin zuwan su zai taɓa tattalin arzikinku fa sawfa yughnikum Allahu min fadli amma fa in sha'a Allah zai wadatar da ku daga falalarsa amma idan ya ga dama dan ba sharadin imani wadata ba sharadi ce ta imani ba ba ta akai duk wanda ya musulunta lalle ne Allah ya bashi kuɗi ba da yawa ma in kan musulunta sai Allah ya jarabce ka da abin da bai jarabce da ba musulmi ba da shi don haka faduwar tattalin arziki ci gaban tattalin arziki duk barate suke da imani ba musulmi na iya samu kafiri ma na iya samu duniyar ba komai bace a wurin Allah inna Allah alimun hakim hakika Allah mai cikakken sani ne kuma gwani don haka qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ku yaƙi waɗanda ba su yin imani da Allah ba su yin imani da ranar lahira wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu basu haramtar da abinda Allah da manzo na haramta wala yadinuna dinal haqqi ba su riƙon addini na gaskiya min alladhina utul kitab ku yaki waɗanda ke ahlul kitabi ne yahudu da nasara hatta yu'tul jizya har sai sun bada jizya an yadin bada ita hannu da hannu wahum saghiruna suna wulaƙantattu bisa ga raɗin kansu addini yarin jaye su wannan aya wasu malamai suka ce hujja akan cewa ahlul kitabi kawai za a karbi jizya gare su amma kuma a aikace annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi jizya ga majus na garin hajar daga cikin kasar yamma ba haka dai mafi rinjaye shine cewa duk wanda ba musulmi ba idan addini ya rinjaye an yadda a karbi jizya gare shi a amintar da shi wannan jizya kamar alama ce ta cewa an yadda da zamansa a cikin kasar kuma yarjejeniya ce ta zaman lafiya sannan kuɗi ne masu nuna an aminta da a kare lafiyarsa ƙasar musulunci wanda a cikinta wanda ba musulmi ba zaune lafiya yana biyan jizya idan wani ya taɓa shi musulmi za su taɓa shi musulmi idan ya kashe shi ba za a kyale shi idan ya taɓa dukiyarsa ba za a kyale shi idan ya ci mutuncinsa yana da damar ya kai shi kotu a neman masa haƙƙinsa kaga shi ba zai iya zauna ƙasar da ba tasu ba ƙasar da ba ta addininsa ba sannan kuma ana yi masa duk waɗannan hidimomi kyauta da haka dole ne ya bada jizya to nan za mu kwana abinda muka karanta bisa sawaba Allah ya bamu ladarsa ya bamu ikon aiki da shi idan mai kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ya mana gafara Allah ya mana afuwa Allah ya mana eh, gaban katar da sawaba Allah ya saukar da aminci da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa ta mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بي بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما بقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين